Babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta fito fili ta nuna kin amincewa da maganar ɗage zaɓe, da halin yanzu ya fi komi ɗaukan hankali a fagen siyasar ƙasar. Wani abu da ya zama kamar mayarwa waɗansu jam'iyyu goma sha shida martani bayan da suka haɗa kai suka fito da matsaya guda a wata takarda mai ɗauke da sa hannunsu cewa a ɗage zaɓen domin hukumar zaɓe ta samu damar ba da katinan zaɓe na dindindin tukuna kafin a ci gaba da yin zaben. Mai Malabuni shine sakataren jam'iyyar APC ta ƙasa. mun yadda da shirin da hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi musamman ma kamar shi shugaban hukumar zaɓe Profesa Tairu Jega domin ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa a shirye suke kuma wannan zaɓe insha Allah zai gudana kamar yadda aka tsara. So saboda haka ne muna ƙara jaddada goyon bayanmu ga matsayin da hukumar zaɓe ta ɗauka sannan kuma muna ƙara kira da kuma jawo hankalin shugabanni musamman ma iyayen ƙasa wanda suke zuwa halartar wannan taro ta majalisan ƙasa Council of State su yi hattara saboda kada su jefa ƙasan cikin rudani. Duk da waɗannan kiraye-kiraye dai 'yan siyasa na ci gaba da yakin neman zaɓen su sannan kuma ƙungiyoyi masu kare demokradiyya na ci gaba da tarurruka babu dare babu rana tare da yin amfani da kafofin yada labarai wajen yin kira da jan hankalin 'yan ƙasa a game da batun ɗage zaben. Saudatu Mahadi ita ce sakatariyar ƙungiyar kare haƙƙin mata wato Rafa a Abuja. To mu kuma a namu hange a matsayin kungiyoyin da ke aikin nan mun tabbatar da cewa 'yan najeriya suna son a yi zaɓe najeriya kuma ta kashe kuɗi da yawa don ta tabbatar da an yi wannan zaɓe 'yan siyasa suna ta yakin neman zaɓe to menene zai sa ko kuma meye zahi da har zai sa cewa wannan duk abubuwa da aka yi sun zama ba ba isasshen shiri ba ita hukumar zaɓe ta ce ta raba katina kusan kashi 80 cikin 100 shine ya dame mu kuma muke kalubalantar duk wani mai kiran cewa daga zaben ne. a lokacin da yake amsa tambayoyin 'yan jaridu akan ko jam'iyyar pdp na goyon bayan ɗage zaben femi fani kayode kakakin kwamitin kamfe na goodluck jonathan yana mai cewa the decision to postpone or delay the elections are firmly within the purview of inec has absolutely nothing to do with President Goodluck Jonathan or the PDP or anybody else. Sami Kayode ya ce, shawarar ɗaga zaɓe ko jinkirta shi hurumi ne na hukumar zaɓe, babu hannun shugaba Jonathan ko na ɗan jam'iyyar PDP a wannan kira. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.